alaikum in class wannan shine ci gaban karatunmu yau za mu tashi la le li lo lu la le li lo lu ma me mi mo mu na ne ni no nu ra re ri ro ru sa se si so su ta te ti to tu wa we wi wo wu ya ye yi yo yu za ze zi zo zu wannan suna ake cewa ma baƙaƙe mai kugiya baƙaƙe mai kugiya ba da ka ya ba da ka ya ana amfani da guda uku wajen gina gaba kamar haka misali ɓa ɓe bi bo bu ɗa ɗe ɗi do du ƙa ƙe ƙi ko ku ɓa plus u plus na ɓauna bauna ɓera wannan shine darasin da shi kuma gobe